dan adam da duba Jama'a masu sauraron sashin Hausa na Radio France International Arafai, barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole tare da ni Ahmad Abba. tsakanin A yau shirin namu zai mayar da hankali ne ga yadda cutar coronavirus ta kasar tattalin arzikin kasashen duniya musamman tarayyar Najeriya. Sanin kowa ne cewa cutar coronavirus baya ga hallaka al'umma da dama da ta yi. Cutar ta kasar tattalin arzikin kasashen duniya. Tun a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekarar ne dai tattalin arzikin Najeriya ya fara shiga cikin halin ni iyaso. Sakamakon yadda cutar ta kasar farashin man fetur da ƙasar ke dagoro da shi. wajen samun kudaden shiga faduwar farashin da ba taba ganin irinsa ba cikin shekaru talatin da suka gabata hakan ya tilasta wa makuntan kasar sake duba kasafin kuɗin kasar na bana hajja zainab ahmed ita ce ministan kudin najeriya da wannan cutar ta coronavirus da kuma faduwan farashin gangan mai a kasuwar duniya dole ka zauna muka duba tsarin tattalin arzikin ƙasa muka canza abubuwan da dama can muka tsara kuɗin mai yanzu ya faɗi ganin yadda al'amura suka fara cakuɗe a najeriya ne yasa a watan afrilun da ya gabata ƙungiyar ƙasashen turai ta tallafa a najeriya da kuɗi har iro miliyan hamsin ƙari kan wani tallafi na iro miliyan dubu da rabi da ta bata a can baya domin yaƙi da cutar ta covid-19 kamar yadda wakilin ƙungiyar a najeriya fadil kalsin ya tabbatar Kungiyar kasashen Turai za ta bada tallafin euro miliyan 50, ƙari akan euro miliyan 1 da rabi da ta bayar, wato daidai da naira miliyan dubu da ɗaya domin tallafawa Najeriya a yakin da take yi da cutar COVID-19. Waɗannan kuɗaɗe an fitar da su ne daga cikin asusun ƙungiyarmu na yaƙi da cutar ta COVID-19, tallafi mafi yawa da EU ta baiwa wata ƙasa da ba ta cikin ƙungiyar. La'akari da yadda ƙasar ke cikin halin ni iyasu saboda dogaro da man fetur ya tilasta wa mahukuntan ƙasar juya akalar neman kuɗaɗen shigarsu ga fannin noma, abin da ya sa ta ɗauki kokon bararta ta tafi bankin duniya domin neman rance da nufin bunƙasa noman zamani alhaji sabo na nono shine ministan harkokin noman najeriya an yi ba da approval na euro loan wajen 998 million ya kai about uh, biliyan 1.2 na dola wannan za a yi amfani da shi wajen shigo da directors daga brazil wajen kuma gina service centers su ne za su zama makasudin yin wannan noma na zamani. Ba taɓa yin ma program irin wannan ba. Wata matsalar kuma da cutar ta COVID-19 ɗin ta sake haifarwa ita ce kassara hanyar samun kuɗin shigar da Najeriya ke samu a ɓangaren hukumar hana fasakori, wato custom da kuma yadda ta gurgunta ayyukan manya-manyan kamfanonin cikin gida da ke biyan haraji ga gwamnati. hakan ba karamar illa ya haifar ga tattalin arzikin najeriya ba kamar yadda abubakar aliyu masani kan harkokin tattalin arzikin ya bayyana cutar coronavirus ta yi wa tattalin arzikin ƙasa da kuma hatta 'yan kasan da kansu idan aka yi la'akari da harkan hakan mai hata manya-manyan kamfanonukan da suke sarrafa abubuwa suke biyan haraji idan ka duba ta yi wa tattalin arzikin ƙasa ba ƙaramin ɓanna ta yi ba kuma ya taɓa ma harkan kudaden da ake samu a kwastam kuma zai shafi yadda za a aiwatar da kasafin kudin bana. kasuwa a ƙauye in har ka shige ta ƙarshe sai kai dama. a yunkurin mahukuntan na najeriya wajen ganin ayyukan da suka tsara yi wa al'umma ba su tsaya ba mahukuntan sun ciyo basu suka daga bankin duniya da kuma asusun ba da lamuni na duniyar imf domin gudanar da ayyukan da suka tsara a kasafin kudinsu na bana kamar yadda ministan kudin kasar hajiya zainab ahmed ta tabbatar mun riga mun samu bashi daga imf babban bankin duniya world bank su ma muna nan muna aikin ansan bashi din daga hannunsu za mu samu za mu samu basuka daga waɗannan manyan bankuna na duniya so kudaden shigowa ta aikin yau da kullum na gwamnatin tarayya gaba daya sun ragu sosai saboda wannan abin da ya faru saboda haka ayyukan da za mu yi mun rage su kaɗan mun ƙara wasu so basukan da za mu ɗauka za mu ci gaba da ɗaukan su don a ci gaba da yin aikin yau da kullum wata ƙididdiga da babban bankin najeriya cbn ya fitar na nuna cewa asusun ajiyar kudaden kasar da ke kasashen waje ya ragu da kimanin dalar amurka miliyan 454 a tsakiyar watan jiya a farkon watan yuni asusun ajiyar ƙetare na najeriya na dauke da kudi har dalar amurka miliyan 36 da miliyan 57 a yayin da yanzu ya dawo dala miliyan 36 da miliyan 12 Dangane da wannan koma bayar asusun ajiyar masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi mana tsokaci. An samu koma baya sosai dalilin wannan cuta na corona wanda ya shafi abin da Najeriya ta fi dogara da shi shine man fetur. To wannan ya nuna cewa tattalin arzikin kasan yana da gibi mai girma sannan kuma yana da bukace-bukace masu dama to idan aka yi la'akari da shirye-shiryen da ake tattalin arzikin kasa akwai bukatuwan a yi abubuwa da dama na ɗaya dai gwamnati sai ta sake wasu tsare-tsare da ta yi haka kuma hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasa a dalilai da dama shi ma sai an yi wani abu a kansa kaga an ci gaba tattalin arzikin kasa to an cire shingayen kasuwanci saboda haka yana da kyau a duba daɗi a fannin ciniki mana fi kowa nera <laughs> A cewar ministan kudin kasar Zainab Ahmed, kudin shiga ta fannin sayar da man fetur da iskar gas da gwamnati ta samu a kashin farko na wannan shekara bai wuce naira biliyon 940 da miliyon 91 ba, abin ke nuna ragi ko kuma faduwar kudin har naira biliyon 125 da miliyon 52. Wato ragin kashi 31 daga kudin da ya kamata Najeriya ta samu a kashin farko na shekarar 2020, lamarin da mai fashin baki Saifullah Lawan ke cewa in ka cire mai babu wani hanyar da kuɗi suka shigo ma najeriya bayan vat da shi kuma wannan vat ɗin ana tara shi ne duk wata in ka duba watan da ya wuce an samu biliyan 547 ne wanda yake an samu tseko na biliyan 900 to in ka duba wannan za ka ga komai yana yin ƙasa to kuma irin wannan abin yana faruwa tattalin arzikin mu yana ƙara yin ƙasa ba inda muke samu wasu kuɗaɗe ba abin da muka sani ya dai mu ciwo bashi to kuma ƙarfin tattalin arzikin shi ma na yin ƙasa to ina ƙasa take sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuni dai asusun bada lamani na duniya imf yayi hasashen cewa tattalin arzikin najeriya zai yi faduwar da ba taba ganin irin ta ba cikin shekaru talatin da suka gabata batun da ministan kudin najeriya hajiya zainab ahmad ita ma ta tabbatar da shi sai dai ta ce sun yi wa hakan shiri za mu shiga cikin rugujewan tattalin arzikin ƙasa wannan shakka babu don ba mu kaɗai ba ne duka duniya ma haka ne muna fata cewa an mun shiga kada mu daɗe saboda ayyukan da muke yi mu sauri mu fito a lissafin mu yanzu zai zama na kaman kashi hudu da digo hudu faduwan tattalin arzikin ƙasa abun da muke yi shine muna wani tsarin tafiyar da ayyukan ƙasa na wata goma sha biyu wannan aiki mun kusan gamawa mun gama za mu fito da shi mu bayyana wa duniya ni ma a kasuwan nan naku an daɗi na sha wuya a hannun daudu an daɗi sun mai da fuska tamkan dodo an ji daɗi sun danna fulawa ne ke jaza na koma ya kyau ya kyau wannan kasuwa ta ƙauye mun yi nisa a cikin ta ƙarshe mun yi nadama ne ni daura mai dawa a garinmu antin daɗi ya ci la ilaha illallahu antin daɗi karfe na wuce shi ba wani mugi antin daɗi da za ya kawo wargi dan zan suburbuɗi ha ha ha ha wani kasuwa ta ƙauye mun yi nisa a cikin ta ƙarshe mun yi nadama Kuma sauraro duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki na sashen Hausa na Arafai musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Kabir Yusuf da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Hassan Alhassan Suleja ya daidaita mana sauti ni kuma da na gabatar Ahmad Abba ke cewa Allah ya sa da mu da alherinsa.